gwamnatin kasar amurka ta yi alkawarin taimakawa kasar najeriya a yi zaɓe lamu lafiya da ke cike da adalci da gaskiya jakadan amurka a najeriya mr geoffrey hawkins ne ya furta hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar oyo sanata abiola ajimobi ziyara a jiya laraba polls in February that reflect the will of Mr. Geoffrey Hawkins ya ce yana da matukar muhimmanci a yi zaɓe mai adalci da gaskiya kuma yan haka zai haɓaka mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya a idon duniya. Da yake marabalale da jakadan Amurka a Najeriya Mr. Geoffrey Hawkins a ofishinsa gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo ya buƙaci ƙasar Amurka da ta taimakawa Najeriya a wajen tsaro da tattalin arziki. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce dama kasar amurka ta daɗe tana taka rawa don inganta harkokin siyasa a najeriya ya yi kira ga kasar amurka da ta agazawa jihar oyo don tattalin arzikinta ya bunƙasa wannan ziyara ta geoffrey hawkins day ta zo ne yan awoyi kaɗan ɗan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar apc janar muhammadu buhari ya ƙaddamar da yakin neman zaɓensa a jihar ta oyo idan ba a manta ba a ƙarshen makon da ya gabata ne sakataren ƙasashen waje na ƙasar amurka mr Mr. John Kerry ya gana da Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da shugaba Jonathan na PDP a birnin Lagos don lalabo hanyoyin yin zaɓe lamu lafiya ba tare da wata hatsaniya ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.